واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زام شكرا ذكرات لتاك قلوب المراجل إن شاء الله هنا بعض صفات الصلاة لذا كان حديثنا كالبيولة السنة wannan darasi yana karantar da mu kabbara da kuma daga hannuwa a cikin sallah التكفير ورفع العيب في صلاة Darasin yana karantar da mu kabbara da kuma daga hannuwa a cikin sallah Wa وعن عائشة رضي الله عنها قال أنكر daga الحديث daga Aisha. أنكر بحديثي لقى عائشة الله يفارغ زيرجاه قالت أنا سوى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفق الصلاة بالتكبير فانزو الله يا كسن سينا بود صلى لكبر كبر إذا كنت أبنى فرقه وأن النبي صلى الله عليه وسلم يتلي أصلى da kuma karatu daga kabbara sai karatu karatun alhamdulillahi rabbil alamin yana fara karatun fatiha wannan yana cikin hujjojin masaba ta al'imamu malik akan cewa addu'ar buɗe sallah ba a shar'anta ta ba bisa la'akari da hadisin aisha Allah ya tara mata saboda tana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana bude sallarsa da kabbara daga kabbara sai karatu fatiha kaga ya nuna babu basmala babu al-isti'aza babu du'a al istighfari lakin ma hadisa da'ifun sai dai hadisin yana da rauni tace wa kana idara ka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yayi ruku لم يشهد رأسه النبي صلى الله عليه وسلم إلينا يرفوه بايا دجا كانتا ولم يصوب مبايا في يد الشيء بايا دجا كي لم يشهد إن نفن لم يرفع رأسه لم يرفع رأسه شين لم يشهد رأسه ولم يصوبه annabi sallallahu alaihi wa sallam bai sun koyar da kansa idan ya ruku bai daga kan bai sun koyarwa walakin bai na zaɓi sai dai kan annabi sallallahu alaihi wa sallam yana tsakanin haka idan annabi ya ruku baya daga kansa baya sun koyarwa kansa yana nun normal yanda yake shi yasa ta ce walakin bai na Wa zaɓi وكان إذا رفع من الركوع kuma ya kasance idan ya ɗago kansa daga ruku lam yasjud baya sujuda hatta yastawi qa'ima sai ya daidaito a kai idan ya ɗago daga ruku ba zai tafi sujuda ba sai ya tsaya cak ya daidaito sannan sai tafi ga sujuda wa idan rafa'a min as-sujudi kuma idan ya ɗago kansa daga sujuda lam yasjud baya sake wata sujudan hatta yastawi jalisan har sai ya daidaitu a zaune sai ya daidaitu a zaune daga ga wani da dago kansa da basu su da ya sake mai da wannan ba haka sallar annabi sallallahu alaihi wasallam take ba aisha tana cewa idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya dago kansa daga sujuda baya sake wata sujuda hatta ya tawi ya jalisa har sai ya daidaitu a zaune ba sai ya zauna kawai ba يا ديديت وكان يقول في كل ركعتين التهية النبي صلى الله عليه وسلم يا كسن ينا ينا قد انتهي أتكا ركعة هذا كان انكرا التشهد فسونا التهية لأن هذا أتلي لك تحبي فحبيتنا كرا التشهد فسونا التهية التهية saboda an fara ta da attahiyatu lillah wannan yana cikin hujjojin al-Imam Ahmad wanda al-Imam Ahmad bin Hanbal yake cewa ita tahiya a sallah zaman farko da na ƙarshe duka farillai ne tahiya a sallah farilla ce zaman farko da zaman ƙarshe saboda me saboda aisha ta ce kana ya kudu fi kulli raka'atayn a kowane raka'a biyu annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗan at-tahiyya yana faɗan at-tahiyya wa kana yafrishu rijlahu al-yusra ya kasance yana shimfida kafarsa ta hagu wa yansubu al-yumna ya kafa ta dama wa kana yanha an uqubati shaytan kuma ya kasance yana hana tugunan shaytan tugunan shaidan yaya tugunan shaidan yake bayanin sai na tafi inda za mu yi magana kan nau'ukan zama a sallah amma abin da ake nufi da tugunan shaidan a takaice shine zaman jin dumi idan ka san yadda ake zaunawa a ji dumi shine mutum ya zauna a kan duwawunsa ya kafa kafafunsa a me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake hana irin wannan zama saboda a zamaninsu sahabbai galibinsu ba su da wanduna suna mu'amala ne da kwarjali zali mutum zai daura saboda haka idan ya irin wannan zama ya zauna zuwa duwawun ya kafa kafa kafafunsa me zai faru za a hangi al'aurarsa wannan yana cikin fassarar da malamai suka yi ma al'iqa'u wanda sha Allah za mu yi magana a kansa da kai ce Aisha tana cewa ta yi magana a kan zama guda biyu zama ɗaya na sunna zama ɗaya ba shi da kyau na sunna shi ne ya furi shi rijila yusra wa yansibu yumna yana shimfida kafarsa ta hagu ya kafa ta dama wannan sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wa wasallam babu shakka sannan zama na biyu da sai magana akan ba shi da kyau shine da yan ha an uku uqubati shaitan yana hana tsugunan da uku ba kalma kamar yadda ya zo a wata riwaya an aqibi shaitan aqibi shaitan wa dunduniyar shaitan wato yana nufin zama irin na shaitan wa yanha an yaftarisha rajulu aiki. kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana hana mutum ya shimfida hannuwansa zira'i ya shimfida hannunsa gaba daya daga yatsu zuwa gwiwa hannu shi yake kira zira mutum ya shimfida hannuwansa a ƙasa in yayi sujuda ya shimfida hannuwansa a ƙasa iftirashin sabu'i irin shimfiɗawar dabba mai farauta wannan kalma ta larabci ba ta da fasara a hausa asabu mutane da yawa suna fasara ta da ba su ce maka zaki alhali kuskure domin kalma ta asabu ba sunan dabba dai ba ne asabu ba dabba dai ba ce in ka duba lisanin arab mujallar na bakwai shafi gari da goma sha uku abinda ake ce ma asabu alhayawan alladhi ya'kulu qahran wa qasra dabban da take farauta da larabci ita ake kira asabu duk dabban da take farauta akwai malamin da yake fassara wannan da cewa dabba mai gaggi wato dabba mai faratu ba kowace dabba ce mai faratu take farauta ba saboda haka fassara kalmar asabu da dabba mai gaggi nan ma kuskure don ba kowace dabba ce mai faratu take farauta ba asali asabu dabba da take farauta shine asabu ba dabba mai faratu ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum ya shimfi da hannuwansa irin yadda dabba mai farauta take shimfi da nata a wace ce dabba mai farauta kamar zaki zaki yana farauta kafin ya ci abinci damisa waɗannan dabbobi su ake kira asabu in ka lura da yadda suke zaunawa suna shimfida ƙafafunsu hannuwansu suna shimfiɗawa a kasa irin wannan shimfiɗawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana musulmi idan yayi yi idan yana sujuda mutum ya shimfida hannuwansa a kasa yadda dabba mai farauta suke yi wa kana yaqtimu salata bi taslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cika sallarsa da sallama sannan yana nuna cewa sallama farilla ce hadisin yana da bayani mai yawa illa dai mahallin da hadisin ya zo a kansa za mu yi magana kawai sauran bayanan duk za su taho a cikin hadisai na gaba insha Allah ta'ala ya ce a karajahu muslim al'imamu muslim ya fitar da wannan hadisi al'imam eh, ibn hajar ya ce walahu illa hadisin yana da aihu kaga ya ce al'imamu muslim ya rawaito hadisin ya ce walahu illa kuma hadisin yana da ayin saboda haka al-imam bukhari bai ruwaito hadisin ba wato hadal hadis min man farada bihi muslimun an bukhari yana daga cikin riwaya ta al-imam muslim kadai al-imam bukhari bai ruwaito shi hadisin yana da aibu shine yana da illa yanda hadisin yazo an ruwaito shi min hadith al-husayn al-muallim an budayl bin maisara an abil jawza an aisha radiyallahu anhu Allah ya fara masa yarda menene illan hadisi menene aibun hadisi wanda ya rawaito hadisin daga Aisha ana kiransa Abul Jawza'i Abul Jawza'i shi ya rawaito hadisin nan daga Aisha malamai malaman tarihi malaman farko suna da suna ba mu hadisin annabi muhimmanci kwarai saboda haka idan ka ce wane ya ba ka labari da sai sun bi tarihin wane saboda maganar manzon Allah ibada ce maganar manzon Allah ibada ce saboda maganar annabi take fassara mana umarnin Allah don haka da zaran ka ce annabi ya ce to za a bi salsala wa ya gaya ma shi wanda ya gaya maka ya yi zamani da wancan wanda ya ji daga sahabi babin da aka samu shine shi abul jawza'i da aka ce ya ruwaito daga aisha bai yi zama da aisha ba bai taba zama da aisha ba a rayuwarsa da to kaga kenan yana da aiki bai taba zama da aisha ba in ka duba littafin ibn hajar a talqisul habir A talqisul habir shi ma littafin hadisi ne muna yawaita magana a kansa yana da muhimmanci kamar littafin bulugul mara. sai dai tsarin sa ya bambanta da tsarin bulugul mara. shi ya fi mai da hankali ne akan isnadi amma bulugul maram ibn hajar ya fi mai da hankali akan matnul hadis ba shi ba don haka yasa da yawa idan ibn hajar ya magana kai wani aibu game da hadisi a bulugul maram kai tsaye ka nemi littafin a habir za ka gane aibu saboda a littafin a tarfisul habir ya yi magana aibu na isnadi amma a littafin bulugul maram baya karantar da kai ilimin hadisi da yawa mutane suna daukan bulugul maram a matsayin littafin hadisi ba shakka kuskure bulugul marami ba littafin hadisi ba littafin fiqh ne don haka yasa yake yanke isnadi kaga yace an aisha kawai ba maganar isnadi amma idan kana neman sanin isnadi sai ka koma ga tawhisul habir yana da muhimmanci kuma ba shi da yawa da kuma a mujallar na farko shafin 217 yace qala ibn abdul barr ibn abdul barr yana cewa huwa mursalun wannan hadisin mursal ne hadisin mursal me yasa aka ce masa mursal lam yasma abul jawza'i minha saboda abul jawza'i din nan bai taba jin hadisi wajen Aisha bai taba jin hadisi wajen Aisha ba to idan yace Aisha ta ba shi labari ta ina yake saboda haka yana da aibu wanda ya rawaito hadisin bai taba jin maganar Aisha ah, wato hadisin Aisha ba amma hadisin ba shakka ya samu wata riwaya a littafin abu nu'ayn yana hilyatul auliya inda abu nu'aym yake tarjama yake ba da tarihin abul jawza'i dinnan wanda yake ya ya dauko hadisin daga aisha tana cewa idan da khalafis salati a wancan riwaya idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga sallah qala sai ya ce allahu akbar kaga hadisin ya samu hanyoyi guda biyu kuma dukkan su ta hanyar abu jauzai ah, wannan riwaya ta abu nu'ayin akwai isnadi na abanu bin abi ayyash shi ma makruhun hadisin yana da rauni saboda haka ta duk inda ka dubi hadisin nan ta kowace fuska ka ɗauka hadisin yana da rauni don haka ana samun hadisi mai rauni a cikin sahihu muslim idan kana son kai misali da hadisi mai rauni shi ne wannan hadisi da muka karanta Allah ya samu gani wa an ibnu umar kuma an karbo hadisi daga abdullahi bin umar radiyallahu anhuma allah ya kara musu yarda da shi da babansa saboda dukkan su sahabbai ne anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kana yarfa'u yadayhi manzon allah ya kasance yana daga hannuwansa hazwa mankibaihi daidai da kafadunsa idan ta haffala idan zai buɗe sallah wa idza kabbara li ruku'i haka kuma idan zai yi kabbara don ruku wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i kuma idan ya dago kansa daga ruku annabi sallallahu alaihi wa sallam daga hannuwansa daidai da kafadunsa a lokuta uku idan zai buɗe sallah shine idan na biyu idan kabbara lirruku idan zai yi kabbara saboda ruku'u na uku idan rafa'a ra'sahu min ar-ruku idan ya dago kansa daga ruku muttafaqun alai wannan hadisi an daidai ko kansa al-imam bukhari ya kawo shi a abuwa musibati salati babu rabbil yadaini idan kabbara wa idan rafa'a wa idan raka'a wa idan rafa'a hadisi na 735 يرى صحيح مسلم كتاب الصلاة باب استحباب رفع اليدين حسب المنكبين مع تكبيرة الإحرام hadisi na 390 wannan hadisin ya inganta babu shakka hadisi na gaba mun karanta shi ya wuce saboda haka ya ibn hajar bai ma maimaita shi ba sai ya datsa shi ya ce wa fi hadisi abi humayd a hadisin abu humayd as-sa'id wanda muka karanta a baya abu humayd as-sa'id mun riga mun gabatar da bayani cewa shi abu humai yana cikin sahabbai da suka shahara da al don haka ya sami aka samu sabani game da asalin sunansa ana cewa abdurrahman bin amr ana cewa al-munkir bin sa'ad bin malik ya dai shahara da suna da alkunya abu bin as-sa'id mun karanta hadisin inda abi dawo a riwaya ta al-imam abu dawo yana kitabu salati babu ittihadi salati hadisin 730 yana sahihu sunan abi dawo hadisin 733 hadisin ya inganta hadisin abu humai da asfa'ibi mun karanta a baya yanda hadisin ya zo in ban mata ba hadisin muhammad bin amr ibn afa yana cewa yana zaune da abu humai da asfa'ibi da wasu jama'an sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam aka yi magana game da sallah sai abu humai da asfa'ibi ce ana kuntu a ahfabukum li salati rasulillah na fi ku kiyaye sallar manzon Allah yana gaya wa sauran sahabbai na fi ku kiyaye sallar manzon Allah sai aka yi kafi mu shine sai ya siffanta to duk wanda ke gurin sai aka ji hankalinsa sai ya saurara muhammad bin amr ibn abba yana zaune a lokacin da shi abu umai da ke faɗan wannan yana siffanta sallar annabi a gaban sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne ke cewa ra'aituhu na ga annabi idan kabbara idan zai kabbara ja'ala ya daifi za a manki baiki yana saka hannuwansa daidai kafadunsa amma a riwayan nan ibn hajar ya kawo yana cewa yarfa'u ya daifi yana daga hannuwansa hatta yi hafiya bihima manki baiki har sai ya daidaita da su da kafadunsa sun mayu kabbir sannan ya yi kabba wajen hadisi na gaba shine wajen muslim رواية الإمام مسلم كان كتاب الصلاة باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين حديث قريب كده ستين دقيقة عن مالك بن الهويرث عن سام حديثي لدى مالك بن الهويرث رضي الله عنه الله يكرمه يرضى نحو حديث ابن عمر yana kama da hadisin abdullahi bin umar da aka kawo a baya hadisin 291 walakin kala sai dai shi malik bin al yana cewa hatta Hasiya, bihi ma furu'a uzunai har sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya daidaita saman kunnuwansa da hannuwansa idan aka ce furu'a uzunai ana nufin me a'ala uzunai domin farqu kulli shay'in a'ala akan ce al-aslu والفرع الفرع هو الأعلى saboda haka idan aka ce furu a kudu zai ana nufin saman kunnuwansa ba kasa ba Allah ya mun gani wato shi malik bin huwairis yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana daidaita saman kunnuwansa da hannuwansa idan ya yi kabbara a sallah inda hadisin malik bin huwairis ya zo al malik bin huwairis anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana manzon Allah ya kasance idan kabbara idan zai yi kabbara rafa'a daidai sai ya daga hannuwansa hatta yuhaziya bihi ma uzunayhi har sai ya daidaita kunnuwansa da su wa idan raka'a haka ma idan zai yi ruku'u rafa'a daidai yana daga hannuwansa hatta yuhaziya bihi ma uzunayhi har sai ya daidaita kunnuwansa da su wa idan rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i idan ya dago kansa daga ruku'u fa qala sai yace sami'a Allahu liman hamidahu fa ala mithla zalika zai yi kamar haka shi ne hadisin al-Imam Muslim shine Ibn Hajar yace kaga hadisin ya yi kama da abin da Abdullahi bin Umar ya faɗa saboda Abdullahi bin Umar ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yana kabbara a lokuta uku farkon sallah lokacin ruku'u dagowa daga ruku'u haka shi ma Malik bin Huwairi ya faɗa كان إذا كبر رفع يديه حتى يهزيه بهما أذنيه وإذا ركع رفع يديه وإذا رفع رأسه من الركوع وقال سمع الله لمن حمده فعل مثل ذلك ما يبنبرشن حديث مالك بن الهوير لكما حديث عبد الله بن عمر ابن حجر يتي ولكن قال سيدي مالك بن الهوير شيء أبن يتي abin da ya bambanta bayanin malik bin al-huwairis da bayanin abdullahi bin umar hatta yuhaziya bihima furu'a udunai har sai ya daidaita saman kunnuwansa da hannuwan amma hadisin abdullahi bin umar fa kana yarfa'u yadayhi hazwa mankibaihi yana daga hannuwansa daidai kafadunsa kaga an samu bambanci tsakanin hadisin abdullahi bin umar da kuma hadisin malik bin huwairi ah, kamar yadda ibn hajar yake faɗa riwaya ta al-imam muslim wannan ita ce riwaya da muka karanta hadisin da ya zo a sunan nasa'i yana sunan kubra kitabu tasbiq rasul yadayn hazwa furu'il usunayn hadisin 638 hadithin malik bin al-huwairi wannan riwayar ita ce kawo kalmar furu'a uzunai yarfa'u yadayhi idza raka'a wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i hatta yuhaziya bihima furu'a uzunai har sai ya daidaita saman kunnuwansa da su wata riwaya ce anna rasulullah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah kana idan salla idan annabi yana salla rafa'a yadayhi yana daga hannuwansa hina yukabbiru a lokacin da yake kabbara hina yukabbiru hiyala udunaihi daidai kunnuwansa kaga nan yace daidai kunnuwansa a wata riwaya yake furu a udunaihi saman kunnuwansa wa idza rafa wa idza arada an yarka'a idan annabi ya yi nufin zai yi ruku wa idan rafa a ra'asa min ruku da kuma lokacin da ya dago kansa daga ruku duk yana yin wannan kafara yana daga hannuwansa waɗannan riwayoyi duka sun yi inganta suna sahihu sunan nasa'i hadisin ya ɗari takwas da tamanin da kuma sahihu sunan abi dawud hadisin ya ɗari bakwai da arba'in da hudu akwai riwaya da take sahihu sunan ibn maja malik bin al-huwairi da ke kana idan kabbara annabi sallallahu alaihi wasallam idan yayi kabbara rafa'a yadayhi yana daga hannuwansa hatta ala, kuma qariban min udunayhi kaga malik bin zuwairi lafuzza kamar guda uku aka samu daga waje. shi lafazi uku annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga hannuwansa riwayar da ibn hajar ya kawo abu lukun maram ila furu'i udunayhi saman kunnuwansa na ɗaya na biyu hiyala uzunaihi daidai da kunnuwansa riwaya ta uku ba qariban min uzunaihi kusa da kunnuwansa kuma waɗannan riwayoyin gaba ɗaya duk sun inganta wannan ita ce riwaya ta al-imam ibn majah tana sahihu sunan ibn majah hadisi na 669 ina cewa wai za rafa ra'sahu min ar-ruku'i sana'a misla zalika in ka duba irwaul galil mujallad nabi shafin da 67 da sahihu sunan abi dawud hadisi na 730 duk za ka ga bayani game da waɗannan hadisai na malik bin ruwairu yana siffanta sallar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam waɗannan hadisai dukkan su guda uku dukkan su kamar kashi uku hadisin aisha hadisin abdullahi bin umar hadisin abu humaydin al-fa'id hadisin malik bin ruwairu ibn hajar ya jera su saboda ya maka magana akan daga hannuwa a sallah bai faɗa da bakinsa ba amma in ka lura da tsarin yadda ya kawo hadisan gaba ɗaya suna magana akan daga hannuwa a sallah na'am hadisi na gaba shi ma yana magana a kai shine hadisin wa'il bin hujur yana magana a kai ne amma bai kawo hujja da shi ba sai ya kawo shi akan wata matsala daban ya kawo hadisi na gaba akan wata matsala daban don haka yasa ba zama mai magana akai ba amma cikin hadisi hadisi na gaba din hadisin uh, wa'il bin hujr yana cewa la'anzuru salata rasulillah kamar yanzu ne ina kallon sallar manzon Allah in ji sahabinsa wa'il bin hujr yana cewa kamar yanzu ne gani ina kallon sallar annabi kai fa yusalli yanda yake sallah sai ce faƙama sai ga annabi ya tashi fassar zalar kibla sai ga shi ya fuskarci alkibla wa sai ga annabi ya yi kabbara wa a yadda shi sai ga shi annabi ya daga hannuwansa hatta haza bihi ma uzunai sai da ya daidaita kunnuwansa da su to ibn hajar bai kawo shi ba sai ya kawo gaban magana gaban magana kuma wani aiki ne na sallah wanda shi ma matsala ce mai zaman kanta yana sahihu sunan abi dawud hadisin 716 صحيح سنن ابن ماجه حديث دري بكوي بكوي صحيح سنن النسائي حديث دري تقوس سبعين ترى waɗannan suna magana akan ɗaga hannuwa a sallah magana da za mu yi akan wannan matsala magana ce da ta kunshi sabu masail insha Allah matsaloli kamar guda bakwai ɗaga hannuwa a sallah matsalar waɗannan hadisai sun tabbatar mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga hannuwa a sallah shi yasa ibn hajar ya kawo su a jere kuma akasarin malaman sunna suna aiki da waɗannan hadisai tsawon tarihi jumhurul a'imma akasarin malaman sunna suna aiki da wannan hadisi waɗannan hadisai a tsawon tarihi don haka kusan duk littafin fiqh da zaka duba zaka ga an sa ko dai a ce maka sunna ne ka daga hannu lokacin in kana sallah ko a ce mustahabi waɗannan gurare da aka ambata a cikin hadisin abdullahi bin umar da kuma hadisin malik bin kuwait wurare uku an samu ittifaki a kansu wurare uku din nan galibin malamai suna cewa babu shakka ya kamata mutum ya daga hannu lokacin da zai kabbaran harama lokacin da zai kabbara ta ruku'u da lokacin da yake dagowa daga ruku'u kamar yadda al-Imam nawawi ya faɗa a littafin sa al-Majmu a mujallar na uku shafin uku da da cikin tara har zuwa shafin uku da 406 yace eh ilam ka sani ya kai musulmi anna hajji, mas'alatun muhimmatun jiddan wannan matsala ta ɗaga hannu a sallah matsala ce muhimmiyar gaske in ji al-Imam nawawi matsalar daga hannu a sallah matsala ce muhimmiyar gaske fa inna kullu muslim saboda kowane musulmi ya yahtaju ilai fi kulli yawmin marratin mutakaffiran kowane musulmi yana bukatan daga hannuwansa na a sallah saboda me lokuta da yawa da yake ibada a kowace rana lafiya ma talibul akhirah musamman mutumin da ke neman lahira Muftiru salati wanda yake yawaita sallah don haka ya kamata a ce kai koyi da sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wa wasallam da yake sallah ce wani haza a i'tana ulama biha ashadda i'tina'i don haka yasa malamai sun yi la'akari da mas'ala ta daga hannu a sallah la'akari mai tsanani sun yi la'akari da wannan sunna daga hannu a sallah har al-imam nawawi yace hatta sannan al-imam abu abdullahi al-bukhari kitabun kabira har al-imam bukhari ya rubuta littafi babba al bukhari mai sahih al ya rubuta littafi babba fi isbatir raf'i saboda ya tabbatar da cewa lallai ana daga hannu maubi hazaini a wuraren nan guda biyu banda kabbarar harama ana daga hannu idan za a yi ruku ana daga hannu idan an dago ruku kan waɗannan al bukari bukhari ya rubuta qatul littafi wal inkaru shadid alamun ta dafa zalika sannan ya tsananta kyamatarwa ga wanda ke saba wannan sunna al-imam ya tsananta magana akan mutumin da baya haka a san da shi kabbaran harama ka daga hannu ruku'u ka daga dagowa ka daga ya tsananta magana saboda me saboda babu shakka ya samu hadisai da yawa daga annabi sallallahu alaihi wasallam al-imam ya ce yace ilam ka sani an na rufa alaidaini inda takbirar ihram daga hannuwa a kabbaran harama daga hannu a kabbaran harama wannan bai ijma'i lokacin da za a yi kabbaran harama daga hannu wannan ba wani malamin sunna wanda ya musanta inda yi otar dubihi ana la'akari da wannan malamin sunna a tarihi inda malamin ya yi karatu an san da shi ya shahara da wannan malami ba za ka taba samu ya kyamaci daga hannu a lokacin kabbaran harama ba don haka ake cewa malaman sunna sun yi ittifaki akan cewa kabbaran harama ana daga saboda haka yasa duka waɗannan hadisai da muka karanta hadisin Aisha dukkan su zaka samu suna magana akan kabbaran harama ana daga wa amma ma fi takbirati ar-ruku'i wa fi rafi min inda aka samu sabani kashi na farko shine ba wai akan daga hannu lokacin kabbaran harama lokacin da za a yi ruku'u a daga hannu inda za a dago daga ruku a daga nan ne aka samu sada yana cewa masabuna an maha sunna fihima masabar al shafi'i daga hannu lokacin ruku daga hannu bayan dago daga ruku sunna wa bihi qala aktharul ulama min as-sahaba wat tabi'in galibin malamai da aka yi a tarihi tun daga sahabbai zuwa ga tabi'ai da tabi'u tabii wannan ita ce abin da suka tabbatar wato sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam har al-imam tirmidhi ya kirga sahabbai yana cewa akwai Abdullahi bin umar Abdullahi bin abbas jabir bin abdullah anas bin malik Abdullahi bin zubair abu huraira ya kirga su da ibn al-munzir ya kirga kai hatta akwai malamin da ke cewa sun kai sahabbai guda hamsin waɗanda suka tabbatar ana daga hannu lokacin rukuyi ana daga hannu idan an dago daga rukuyi Min al-ashara al-basharun bil janna daga cikin su akwai sahabban nan goma waɗanda aka yi musu albishir da samun gidan aljanna sahabbai sun kai hamsin waɗanda suka tabbatar ana daga hannu idan za a yi ruku ana daga hannu idan an dago daga ruku in ka duba fatul bari eh, sharihin hadisin abdullahi bin umar dinna a mujallar nabi shafin 220 da kitabul majmu' مجلد نقف شافين دريق ده ستين ترى الغداية في تخريج أحاديث البداية مجلد نقف شافين دريد الشدة الموضوعة ابن الجوزي مجلد نقف شافينا ستين لتقص حرما ابن القيم الجوزية لتابع إعلام الموقعين إعلام الموقعين مجلد نقف شافين دريق ده سبعين الشدة إلى شواء وانظر إلى الأمل في زمن رسول الله قد يند أيكي يند أيكي أيكي أزامن منظر الله ka dubi yadda ake aiki a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wa sahaba khalfahu ga sahabbai a bayansa wa hum yarfa'una aydihim aydihim fi salati sahabbai na daga hannuwansu a sallah fi ruku idan za su yi ruku'i su daga wa fi rafi minhu idan sun dago daga ruku'u su daga wannan hadisai sun tabbatar sun mal'amal sannan bayan manzo ya tafi aka ci gaba da aiki sai zamanin sahaba ba'da ku sahabbai bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam sun ci gaba da yin haka a sallarsu suna tabbaran harama za a daga idan za a yi ruku'u za a daga hannu idan an dago daga ruku'u za a daga hannu ibn al-qayyim yace hatta kana abdullah ibn umar har ma abdullah ibn umar idan ra'a man la yarfa yadayhi hasaba idan abdullah ibn umar ya ga wani yana sallah bai daga hannu ba yana daukan tsakuwa ya jefe shi yana ɗiban tsakuwa ya watsa masa wa huwa amalun ka'annahu ra'ayu aini ibn qayyim yace aiki ne kamar kana ganin annabi saboda haka ya wuce a yi masa shakka sunna ne a daga hannu lokacin kabbaran harama sunna ne a daga hannu idan za a yi ruku'u idan an dago daga ruku yana cewa ya fi karfin a yi shakkansa kamar ma kana ganin manzo ne ya ce wa huwa amalun ka annahu ra'ayu aini aiki ne kamar ganin ido kamar idonka yana ganin yadda manzon Allah yake sallah don haka malamai suna tsanantawa akan mutumin da bai daga hannuwansa a sallah babu shakka duk da cewa sunna ce haka littafin al-muhalla na ibn ah, hazmi ah, mujallal na uku a farkon babi yana cewa matsala ta ne yadayn ورأت طائفة رفع اليدين عند الإحرام inda الركوع وعند الرفع من الركوع jama'a da dama na malaman sunna suna cewa ana daga hannu idan za a yi kabbarar harama idan za a yi ruku'u idan an dago daga ruku'u sai ce wa huwa qawlu shafi'i wa ahmad wa abi sulaiman wa ashabihim wa huwa riwayat ashhab wa ibn wahb wa abi mus'ab wa ghayrihi an malik annahu kana yaf'aluhu wa yufti hatta al-imam malik yana daga hannu kabbaran harama yana daga hannuwa idan zai ruku yana daga hannuwa idan ya dago eh, ibnu hazmi ya bada labarin almajiran al-imam malik wadanda suka tabbatar da wannan har ma al-imam malik yana bada fatawa akai yana cewa ayi waɗanda suka ce kabbarar harama kaɗai ake daga hannu mazhabar al abu hanifa ce falam ya amalu biha saboda haka duk hadisan da muka karanta din nan ba sa aiki da su mazhabar al abu hanifa me ya sa saboda wai waɗannan hadisai da muka karanta suna karo da wasu hadisai akwai wasu hadisai kamar misali riwaya ta al-imam abu dawud tana kitabu salati abwabu tafri'i istiqa'i salati hadisin al-bara' bin azib yana cewa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana idza fataha as-salat idan manzon Allah ya bude sallah rafa'a yadayhi yana daga hannuwansa ila qaribi min min uzunayhi kusa da kunnuwansa summa la yahudu sannan ba zai take ba albara ibn azib yace idan manzon Allah zai bude sallah kabaran harama zai daga hannu kusa da kunnuwa kaga ya daga hannu a kabaran harama yace summa la yahudu ba zai take ba kaga ya nuna kenan annabi yana daga hannu ne kawai a kabbaran harama amma duk malaman hadisi sun ce hadisin yana da rauni hadisin yana da rauni ya za a ce hadisi mai rauni yana karo da hadisin da ya zo a sahihu bukhari sahihu muslim kawai misali hadisin abdullahi bin umar muttafaqun alai wannan hadisi ko yana sunan abi dawud sannan da'if akwai riwaya ta abdullahi bin mas'ud ala usalli bikum salata rasulillah kuna so in muku sallah yadda manzon Allah yake yi qala fa sallah abdullahi bin mas'ud yayi sallah fa lam yarfa yadayhi illa marra abdullahi bin mas'ud sau ɗaya daga hannunsa shine a kabbaran harama bai sake daga hannu ba amma duk hadisin da kaga an ce sahabi ya daga sau ɗaya ko kuma manzo ya daga hannu sau ɗaya a kabbaran harama wannan hadisin bai inganta ba ka duba nasbur raya littafin al-imam zailai mujallar na farko shafin 393 da tafsirul hadir na ibn hajar al-asqalani a mujallar na farko shafi na 221 duk wani hadisi in dai aka ce maka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah bai daga hannu ba sai a kabbaran harama wannan hadisi bai inganta ba in ka duba waɗanda suka bai zaka gani malamai na hadisi sun tattaro hadisan sun bi bayan sun tabbatar hadisan kirkira ne ba gaskiya ba ba ma annabi sallallahu alaihi wasallam ba hatta al'asar allati rawauha an ba'd sahaba labarai da aka bayar game da wasu sahabbai fi tarkin raf'i idan aka ce maka sahabi bai daga hannu ba yana sallah kulluha da'ifa duk wani hadisi da aka ce sahabi yayi sallah bai daga hannu ba hadisin bai inganta ba saboda haka ya kamata musulmi ya yi riko da wannan sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam don haka yasa al-imam bukhari ya rubuta littafin nan juz'u raf'il yadayn ana samun shi juz'u raf'il yadayn ya rubuta shi ne kawai akan matsala ta daga hannuwa a sallah ibn al-qayyim al-jawziya a littafin madarijus salikin da littafin ilamul muwaqqi'in babu shakka ya yi magana mai tsawo game da matsala ta daga hannuwa a sallah مدارج الصالحين مجلد في شهر غريب كذا 30 ديار إعلام الموقعين فرق مجلدين شدة إلى قال الشافعي قدس الله تعالى روحه أجمع المسلمون مسلمين في اتفاقي أكن شوا من استبانت له سنة رسول الله duk wanda sunnar manzo ta bayyana gare shi duk wanda sunnar annabi ta bayyana gare shi lam yakun lahu an a hali qawli ahad minan nas bai kamata ya bar wannan sunna saboda korafin wani mutum ba kowane ne shi idan aka ce sunna ta tabbata to magana ta gari sai ka ajiye maganar kowane malami haka ma shekul islam ya magana a littafin majmu'u fatawa mujallal 22 shafin 250 yana cewa hatta mutumin da zai ce ba zai bar riko da fahimtar wani malami ba ya ta'assabu li wahidin muayyan wanda zai rike wani malami guda daya ya saba ma sunnar annabi wannan mutumin shekul islam ya ce faman fa'ala hadha kana jahilan dawalla duk wanda ke haka to bai san sunnar manzon Allah ba sannan batacce ne Allah ya kare mas'ala ta biyu tunda daga hannu a sallah ya tabbata sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ina ake daga hannu shine haddun rafi haddun rafi waɗannan hadisan sun karanta da mu darasi na farko da hadisan suka karanta da mu shine daga hannu a tabbaran harama mun yi maganar cewa an samu ijima'i na malaman sunna a kai lallai ana daga hannu a lokacin da za a yi tabbaran harama ana daga hannuwa na biyu ana dagawa zuwa ina shine haddun rafi waɗannan hadisan sun karanta da don ka bi waɗannan hadisai za ka fahimci lallai akwai inda ake daga hannu misali hadisin aisha da ya ƙara mata yarda ta yi magana annabi sallallahu alaihi wasallam yana buɗe sallarsa da kabbara na'am da ta ce ina ne ake daga hannu ba hadisin abdullahi bin umar yana cewa ya rafa'u ya dai har zuwa manki bai annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga hannuwansa daidai kan kafadinsa hadisin abu humaydin as-sa'idi ya rafa'u yadayhi hatta yuhaziya yuhaziya da hazwa ma'anarsu daya yuhaziya bihi ma manki bai sai ya daidaita kafadinsa da su hadisin malik bin al-huwayl hatta yuhaziya bihi ma furu'a uzunai kaga kenan an samu wurare guda biyu annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga hannuwansa daidai zuwa daidai kafadunsa sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga hannuwansa zuwa ga kunnuwansa a littafin al-mughni na ibn qudama kitabu salati babu sifati salat matsala ta rakul yadaini inda iftitahi salati mujallal na farko shafin 258 ibn kudama ya ce wa huwa mukhayyar musulmi yana da zaɓi kana da zaɓi fi raf'ihima ka daga hannuwanka ila furu'i uzunai mutum ya daga hannuwansa zuwa saman kunnuwansa aw manki mankibai ko ko daidai kafadunsa wa ma'ana ma'anar haka an yabluga bi atrafi asabihi toliyar yatsunsa ya isar da su zalikan mawdi zuwa ga wannan gurin wa inna ma khuyyira me yasa aka ce mutum yana da zaɓi li'anna kilal ne saboda kowane daga cikin al'amura guda biyu din nan marwiyun an rasulillah an ruwaito shi daga manzon Allah farrafu ila hazwil mankibain daga hannuwa zuwa daidai kafadu an samu hadisin abu humaydin as-sa'idi mun karanta an samu hadisin abdullahi bin umar sannan an samu hadisin sayyiduna ali an samu hadisin abu huraira allah ya kara musu yarda amma shi ibn hajar ya kawo hadisin abdullahi bin umar da abu humaidin al-fa'idi cewa daga hannuwa zuwa kafada wannan riwaya biyu ya kawo bai kawo hadisin sayyidina ali da kuma hadisin abu huraira ba wannan cewa annabi yana daga hannuwa zuwa kafadu shine fahimtar al-imam shafi al-imam ishaq ar-rafi ila hasb al-usnayn sannan kashi da biyu a daga hannuwa zuwa daidai kunnuwa wayar waito mun karanta a littafin gulubin rawa wa'il bin hujur am bai kawo hadisin kai tsaye daga wa'il bin hujur ba amma dai hadisi na gaba a littafin gulubin maram hadisin wa'il bin hujur ne a cikinsa akwai hujjar cewa annabi yana daga hannuwa zuwa kunnuwa amma a littafin gulubin maram bai yi magana kai ba sannan ga hadisin malik bin huwairi wanda ibn hajar ya kawo a littafin bulugul maram rawahu muslim kaga an samu hadisai kashi biyu kashi na farko manzo yana daga hannuwa zuwa kafadu kashi na biyu zuwa kunnuwa wa qala bihi nasu min ilmi malamai da dama suna riko da wancan fahimta ta farko wa mailu ahmad ila al-awwal akthar al-imam ahmad bin hanbal shi ya zaɓi daga hannuwa zuwa kafadu daga hannuwa zuwa kafadu don haka yasa in kana la'akari da sallar malaman sa'udi saboda galibi su suna bin masabar al'imamu ahmad za ka ga hannuwa su ba sa wuce kafadunsu ba sa wuce kafadunsu sun ɗauki wa riwaya ta farko riwaya ta abu humaidin asa'idi abdullahi bin umar sayyidina ali abu huraira allah ya kara musu yarda har ma an tambayi al'imamu ahmad ila aina ya bulugun rafi zuwa ina ne mutum in ya daga hannun zai kai Halima muhammad ya ce to kasan dai hadisan kashi biyu ne amma ana ni kam fa azhabu idan al-mankibai ni fahimta ta ta tafi ne ga wato cewar za a daga hannuwa zuwa kafadu li hadisi ibn umar saboda hadisin abdullahi bin umar hadisin abdullahi bin umar ko a littafin bulugul maram kaga sai ya ce muttafaqun alayhi kaga hadisi ne mai karfin gaske yana sahih bukari yana sahih muslim sai yace wa man zahaba ila an yarfa yadayhi ila hazwa uznayhi fa hasan wanda yaga zai daga hannuwansa zuwa daidai kunnuwansa yana da kyau amma shi kam ya zabi daga hannuwan zuwa kasa وذلك لأن الرواة الأول أكثر وأقرب إلى النبي waɗanda suka ruwaito cewa idan za ka tara waɗannan sahabbai sahabbai kashi biyu kashi guda sun ce annabi yana daga hannuwa zuwa kafadu kashi guda sun ce zuwa kulluwa suwaye suka ce yana daga zuwa kafadu akwai abu humaydin as-sa'idi akwai abdullahi bin umar abu humaydin asfa'idi saidi babban sahabi abdullahi bin umar yana tare da manzon Allah sayyidina alifa gidansu guda ko abu huraira ya lizinci annabi har zuwa rasuwar shi idan ka dawo waɗanda suka ruwaito hadisin zuwa kunnuwa ba ba kusa suke da annabi sallallahu alaihi wasallam ba na'am sahabbai ne su ma amma dai ba su kusanci manzo kamar wadancan ba kamar malik bin huwairis kamar wa'il bin hujur yawansu da ingancin hadisin in ka auna ba dai bane saboda haka yake cewa li annar ruwat al-awwal wa aqrabu ila an-nabi wa jawwaz al-akhar amma me yasa al-imam ahmad bai ce kada a daga hannu zuwa kunnuwa ba saboda hadisin sun inganta لأن صحة روايته تدل على أنه كان يفعل هذا مرة وهذا مرة tun da hadisan sun inganta ya nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi wannan sau daya yakan yi wancan wato wani lokaci ya daga hannuwansa zuwa ga kafadu wani lokaci kuma ya daga zuwa ga kunnuwa saboda haka aka samu sabanin riwaya akai idan aka ce kafada me ake nufi daga hannuwa zuwa kafada kaga na zaka zaka gane kuskure ɗaya cikin bakwai da ake wajen daga hannuwa a sallah kurakure bakwai ne ibn hajar al ne a littafin fasul bari yana abuwa rusufati salati mujallar na biyu shafin ɗaya. waɗannan sahabbai duka za ka sun ce hasuwa manki baiki hatta yi haziya bihi ma cewa annabi yana daga su daidai kafaɗu ne ake nufi da hazuwa daidai yana nufin muƙabila, kuma ta gabansu. idan aka ce daidai ana nufin ta gaba almankib me ake nufi da kafada a nan ba ta baya ake nufi ba ba wai na daga hannu ya kai baya bane a'a abin da ake nufi da kafada ibnu hajar ya ce majma'u abmil abudi kashin damtse kashin damtse inda ya haɗu wal katifi da kuma kashin kafada daidai inda kashin damtse ya haɗu da kashin kafada gaban gurin shine muqabila kuma gaban gurin nan ne hannun annabi yake isa kaga ina kan dukkan su haka suka faɗa hatta yuhadiya hazuwa me ake nufi da hazuwa din nan duk malaman da suka fassara duk malaman da suka fassara kalma ta eh, waɗannan kalma da kalmomi da suka zo cikin hadisi za ka tarar suna fassara ne irin haka don haka ibn hajar yake cewa idan aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga hannuwansa har zuwa manki bai daidai kafadinsa ana nufin mukabila huma hannuwansa suna ainihin fuskantar wato suna daura da su suna daura da kafadin to kuskure na farko shine mutum ya bude hannuwan ma wato su wuce haka ga wanda zai bude hannunsa kabbara ki Allahu akbar kaga wannan ya tafi ne ko ya zo daidai kafadu kaga ya nuna iyakar fadin inda hannun mutum zai tsaya don haka mutumin da zai buɗe hannuwansa kamar mai neman gafara Allahu akbar kaga wannan ai shishin shirme yake wanda shine na farko domin la'akari da kalmomin da sahabban nan suka gaya mana yanda manzon Allah yake daga hannuwansa don haka idan aka ce yana daga hannuwa zuwa kafada yana daga hannuwa zuwa kunnuwa kaga an samu mahalli biyu na daga hannuwa zuwa kunnuwa zuwa kafa an samu mahalli to akwai mahalli na uku mahalli na uku shine fahimtar al-imam shafi in ka duba aunul ma'bud sharhin sunan abi dawud a mujallal nabi shafi 314 yana cewa da kara anna shafi da kala misra al-imam shafi ya shigo masa lokacin da ya shigo masa aka ji labari babban malami ya zo gari aka taru ana masa tambaya su ila an kaifiyar rafi daina inda takbir sai aka masa tambaya shin yaya ake daga hannuwa in za a yi kabbara saboda Hadizan sun zo kashe fa kada sai al-imam shafi'i yace yarfa'u musalli yadayhi mai sallah zai daga hannuwansa bi haisu yakunu kafahu bi haisu yakunu kafahu hiza'a mankibaihi ta yanda tafukansa za su kasance suna daidai kafadunsa wa ibhama manyan yatsunsa za a shahmatai uzunai suna daidai wato jelar kunnuwansa kasan kunne nan babban yatsa yana daidai saitin kasan kunnen mutum wa a asabihi sannan toliyan yatsunsa waɗancan manya far'i uzunai suna daidai saman kunnuwansa babban yatsa yana saitin kasan kunne sannan sauran kai suna saitin saman kunni li'annahu ja'a fi riwayatin saboda me an samu riwaya kashi biyu kamar yadda muka karanta a bulugul mara kashi guda manzo Allah yana daga hannuwansa zuwa kunnuwa kashi guda zuwa kafada sai al-Imam Shafi'i ya dauki me at-tawassut bainal amrayn shi a fahimtar ta su sahabban da suka ruwaito yanda manzo yake daga hannuwa kowa ya yi ƙoƙari wannan da ya tashi magana sai ya bayyana alhaddul aqsa wannan kuma dai ya tashi bayani sai nuna alhaddul adna wato kashi na farko ana nuna mafi kankantan inda hannuwan manzo ke tsayawa shine daidai fada na biyu yana nuna mafi daukakar inda hannu ke tsayawa shine saman kunnuwa amma dukkan su suna ishara ne da cewa manzon Allah yana kai hannuwansa tsakanin kafada da kunnuwa kaga kenan an samu tsakanin kafada da kunnuwa don haka fahimta ta zama to ta mu shafi akan haka kuma malamai da yawa sun karbi wannan fahimta me ake nufi da wannan shine aljam'u bainar riwayati aljam'u bainar riwayati ayi kokarin hada hadisan gaba daya ayi aiki da su lokaci guda shine abin da imamu shafi yayi zai hada hadisai da suke magana akan ana daga hannuwa zuwa kunnuwa da kuma hadisai da suke magana ana daga hannuwa zuwa kafadu a hada su duka ayi aiki da su lokaci guda ya za a yi shine a daga hannuwa zuwa tsakanin kunnuwan da kafadu laifa mun gani nan nan yana cikin aunin ma'bud al nawawi a sharh sahih muslim mujallar na shafin biyar ya ce wa amma sifatu rafi yanda ake daga hannu al-mashhur min mazhabina wa mazhab al-jamaahir ya yafi shahara wanda malaman sunna suka rike galibin malaman sunna shine an yi annahu yarfa'u yadayhi hadwa kibai mutum zai daga hannuwansa daidai kafadunsa bi haisu tuhazi atrafu asabihi furu'a uzunai saboda al an nawawi yana masabar al imam shafi'i ta inda wato saman yatsunsa za su yi daidai da saman kunnuwansa wa ibhamahu amma manyan yatsunsa za su yi daidai da shahmatai uzunai kasan kunnuwansa wa rahatahu tafukansa cikin tafinsa za su daidai da manki bai daidai kafatunsa kaga ya ma bayani manya yatsunka su kasance ba su wuce saman kunnuwa ba babban yatsa ya kasance yana saitin kasan kunne tafin hannunka yana daidai kafata kaga ya ga siffanta ma amma wannan fahimta ce ta alimamu shafi yana cewa saboda hadisai da aka kawo kashe biyu hazwal manki baihi furu a uzunaihi wa bi haza jama'a shafi'i radiyallahu anhu bainar riwayat al-ahadith fastahsana an-nas eh, zalika ah, mutane kuma sun kyautata wannan fahimta ah, sun dauki wannan fahimta ta al-imam shafi'i ibnu abdul barri Allah ya masa rahama yana cewa iftar al'asar an nabi sallallahu alaihi wasallam fi kayfiyyat rafi yadayni fi salati fa ruwiya anhu annahu kana yarfa'u yadayhi ma fawqa uzunayhi ma'a ra'atihi akwai riwayar da aka nuna mutum yana daga hannuwansa saman kunnuwa tunda an ce saman kunnuwa ibnu abdul barri yace dan mutum ya wuce ya kai saman kanshi nan ma ba a cewa yayi dai saboda wancan hadisi na malik bin al-huwairi ila furu'i uzunaihi zuwa saman kunnuwa saman kunne saman kunne ko yana iya kaiwa saman kai ma saboda haka dan mutum kan hannun nasa ya tafi har saman kai anan ibnu abdul barri yana cewa babu laifi saboda mai fahimtar furu'a uzunai waruya anhu annahu kana yarfa'uhuma ila fadlihi wa kulluha wa kulluha atharun ma'rufa mashhura wa asbatu ma fi zalika amma in ka haɗa hadisan gaba ɗaya hadisin da yafi tabbata yafi inganci shine hadisin Abdullahi bin Umar wa fihi abinda Abdullahi bin Umar ya tabbatar ibn Ali Abu Huraira Abu Humayd al suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga hannuwansa har manki bai daidai kafadunsa wa alaihi jumhurul tabi'ina wa fuqaha'ul amsari wa ahlul hadis don haka akasarin malaman sunna suna aiki ne da kashi na farko bayani na farko shi yasa ibnu hajar ya fara kawo hadisin Abdullahi ibn umar Abdullahi ibn umar yana cewa manzon Allah yana daga hannuwansa kafada to kafadan nan shi yafi inganci kuma shine akasarin malamai suka yi riko da shi akasarin malamai amma mafi inganci abin da yafi dacewa shine abin da Ibn kudama ya faɗa idan sunna ta tabbata daga annabi kada ka ɗauki guda ka bar daya ka rika amfani da su duka wannan lokaci ka daga hannunka zuwa ga kunnuwa wani lokaci ka daga zuwa ga eh, zuwa ga kafada ibn al-arabi yace fi sifatir raf'i salatatu aqwali fahimta uku aka samu game da yadda ake daga hannuwa musamman ga makabar al-imam malik al-imam malik aka samu karin fahimta na daya hazuwar sadri daidai kirji na biyu hazuwar mankibi daidai kafada na uku hazuwal uzun daidai kunni inji ibn al-arabi al-qadi abubakar ibn al-arabi rahimahullahu ta'ala wannan ga masabar al-imam malik sai yace amma hiyala fadri daga hannu daidai kirji ba laita bi shay'in ba komai bane wannan ba hujja akai kaga na an samu kuskure da biyu kenan ko daga hannu zuwa kirji ba hujja akai amma in ka dubi littafai na masabar al-imam malik kamar sharhu muktasar khalil a mujallar na farko shafin gari biyu da 280 sharhu zarkani mujallar na farko shafin gari biyu da goma kai hatta risala littafin risala littafin al-imam abdullah ibn abi zaid al shafin gari da goma دليل قوم شاهدين cewa dai ka وترفع يديك bai ka audu na zalika ko ka daga hannuwanka daidai kafadinka ko kasawan haka la babu kasawan haka a hadisin manzon Allah sai dai ne sama da haka saboda abinda hadisi ya nuna daga kafada sai ina kunnuwa to wannan dalili yasa kaga mutane na daga hannuwansu zuwa kirji me ya bambanta daga hannu zuwa kafada da kirji in ka daga hannunka haka ya je kafada don abin da ibn hajar ya siffanta ke wannan kashi na damtse inda ya hadu da kashi na kafada sai tungurin muqabilahuma annabi yake daga hannuwa nan ka faɗa ke amma in ka daga a nan fa kirji ne Allah ya sa mun gane nan ne kirji nan kuma ka faɗa ce to abinda galibi abinda sa ka mutanen mu suna daga hannuwansu wani ma za su ga daga kasa da kirjin nashi saboda wannan fahimta da ta zo a cikin littafin risala da fahimta ta masabar al malik wanda shi kansa ibn arabi babban malami ne a masabar yake cewa babu hujja a kai don aka ce duna zalika a risala ka daga hannuwanka zuwa daidai kafaɗinka au duna zalika ya kamata ya zama fauka zalika ko fauka zalika shine aka samu hadisi na malik bin huwairis ah, hadisi na abu ah, wa'il bin hujur amma idan aka ce duna zalika shine alqabi ibn al-arabi ce fa laysa bi wannan babu hujja daga kafada in mutum hannunsa yi kasa ba shi da hujja a sunnar manzon Allah ga an samu hujja an samu kuskure inda mutane ke daga don ka zaga wani ya daga hannun Allahu akbar amma bai koda mu ba to idan za ka daga ya zo ka fada ko ya je kunne ɗayan biyu ne ka fada kunne in kai daidai ka ya zama kirji nan shi ne kirjin mutum ka shi ne kirji ko wajen hakar kari da sauransu na ake kira kirji in ka tsaya ma kirji babu shakka bai tabbata ba amma idan ka yi tsakanin kafada da kunne shine haka shine na al'imamu shafi tsakanin kunne da kafada amma so samu ya zama kafada ko kuwa kunne wannan shine ya tabbata a sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam matsala ta uku waɗannan hadisai da suka yi magana ana ɗaga hannuwa zuwa ga kunnuwa babu hadisin da ya nuna ana taba kunne babu wannan hadisi don haka yasa malamai suke cewa taba kunne a lokacin kabbara akwai malamai da suke tsanantawa suna cewa bid'a ne taba kunne a lokacin kabbara bid'a ne saboda yana babi na at-tashdid waɗannan hadisai da aka samu da suke magana akan yuhazi bihima hatta yuhaziya bihima idan aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga hannu hatta yuhazi me ma'anar yuhazi ana nufin hiyala hiyala daidai da ko ku a ce qubalatuhuma bi izaihima ta gaban kafada ko ta gaban kunni min tilqa min tilqaihima in ka duba sharh sahih muslim littafin al-imam nawawi sharhin kalmar hiza'a kamar yanda ibn hajar shi ma ya fassara a littafin fatul bari abuwa ba su fatul salati kalmar hazuwa manki bai menene ake nufi da hazuwa yace qubalat eh, muqabilahuma eh, al-imam an-nawawi yana cewa qubalatahuma bi izaihima ko a ce Tilka, Tilka a huma haka al-imam suyuti ya fassara a littafin sharh sunan nasa'i a mujallal nabi shafin 123 da al-imam sindi shi ma yana da littafin sharhi da yamma sunan an-nasa'i ana cewa hashiyatul imam sindi ala sunan nasa'i mujallal nabi shafin 123 ko lisanul arab in ka duba fassarar kalma ta hiyala mujallar na farko shafin 137 da littafin kashaful qina مجلد نفر كو شاف من دريو كدا 33 عون المعبود شرح سنن ابي داود مجلد نبي شاف من دريو كدا 90 hatta littafin tanwirul hawalik sharhin muwatta na al-imam a mujallar na farko shafin 74 babu wani malamin hadisi kai ko da a harshen larabci inda aka fassara hiyala da ma'anar taɓawa. don haka ko da ake cewa hazuwa mai kibaiki daidai kafadu ba wai za ka bugi kafadan da hannunka bane ana nufin saitin kafada saitin tilka muqabilahuma kamar da ibn hajar ya faɗa ba tabawa ake ba don haka kada mutum ya taba kunnansa da da hannuwansa lokacin da zai kabbara wannan babu hujja akai shi ne kuskure na gaba daga cikin kurakure da mutane suke wajen kabbara matsala ta hudu matsala ta hudu shine kada mutum ya matsa yatsunsa ban mu afabi matsa yatsu a lokacin daga hannuwa shi ma ya saba ma sunnar annabi muhammad amma tsaya su a lokacin ɗaga hannuwa Amma in ka duba littafin al-muqdi na ibnu qudama kitabu salati babu sifati salati mas'alatu rabb al-yadaini inda iftitahi salati mujallad na farko shafin 258 ibnu qudama yace wa yustahabbu an yamudda asabi'ahu waqtar rabbi mustahabi ne mutum ya miƙar da yatsunsa a lokacin daga hannu ya miƙar da yatsunsa a lokacin ɗaga hannu ka kuskure na hudu ko wanda za ka ga hakan ke ɗaga hannu ko haka zai dunkula sai ɗaga ya miƙar da yatsunsa a lokacin ɗaga hannu in ji alima da eh, ibn kudama a littafin al wa ya gumma ba'daha ila ba'd sannan kare ya buɗe tsakanin yatsun kamar mai abin ya haɗa su ba a ce ya matse hannunsa ya hada su kada ya buɗa tsakanin su saboda akwai hadisin abu huraira annan nabi sallallahu alaihi wasallam annabi kada idza dakala bi salati idan ya shiga sallah rafa'a yadayhi maddan yana miƙar da hannuwansa yana daga hannuwansa a miƙe a miƙe yana sahihul jami'i sahih hadisi ne 4761 annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga hannuwansa maddan a miƙe al shafi'i yana cewa ta inda ya bambanta da sauran malamai yana cewa sunna an yi farrika asabi a idan mutum zai daga hannu ya buɗe yatsun saboda akwai wata riwaya ta abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam ya shuru asabi a takbir yana warware yatsunsa lokacin kabbara warware ya yatsu wannan riwaya mata inganta ba ta ba ba'ifu jami'i sabir hadisi na 4447 don haka al-imamu tirmidhi da ya rawaito hadisan duka biyu al-imamu tirmidhi yace haza khata'un wannan riwayar da tace annabi yana warware ya yatsunsa kuskure ne as-sahihu ma rawaina hadisin da ya inganta shine na farko wanda Abu Hurairah yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya shiga sallah rafa'a yadayhi maddan yana daga hannuwansa a miƙe idan aka ce a miƙe yatsun a miƙe suke ba a dunkule su ba ka dunkule hannu don za ka yi daga hannu kai kabbara tun daga ƙasa mutum zai miƙar da hatsun zai miƙar da yatsun ba sai ya gama daga su yake miƙar da su ba yana miƙar da yatsunsa tun daga ƙasa inda zai dago hannun yatsun a miƙe suke shi yasa yake rafa'a ya daihi maddan yana dago hannuwansa a miƙe wannan shine riwayar da ta inganta in ji al-imam tirmidhi thumma law sahha kana ma'anahu madda a al-imam ahmad bin hanbal yana cewa masana larabci suna cewa abbanmu da larabci abbanmu shine bamma al-imam ahmad sai ya nuna wa almajiransa da larabci da aka ce abbanmu sai ka da hannu annashuru sai ka buɗe hannu a tafrid sai ka bude yatsu al-imam Muhammad sai da ya nuna wa almajiransa saboda ya karantar da su waɗannan hadisai yanda Abu Huraira yake cewa annabi yana daga hannuwansa a miƙe me ake nufi da a miƙe shine sai yace to da larabci tunda manzon Allah ba larabe ne bari mu bi harshen larabci da larabci idan aka ce abbanmu shine mutum ya da hannu annashiru ya buɗe hannun ya miƙar da yatsun at-tafriq ya buɗe tsakanin yatsun abinda abu huraira ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga hannuwansa maddan kaga kenan na yatsun a ne tun daga inda ya dago har zuwa inda ya kai da kuma saukarwa manzon Allah baya dunkula hannunsa wannan kuskure ne matsala ta biyar shine inda hannu yake fuskanta nan ma ana samun kuskure bayanin bin da ya yi a cikin majmu'u fatawa a mujallar na 11,155 yana cewa a sunnatulin musalli sunna ga mai sallah an yarfa a ya daga hannuwansa za a manki bai shi daidai kafadunsa au za a uzunaihi ko daidai kunnuwansa inda tasbiratul ihram a lokacin kabbaran harama wa inda ruku'i da lokacin ruku'i wa rafi min da lokacin dagowa daga ruku'i wa inda alqiyam min awwal ila salisa da lokacin dagowa daga tahiyar farko zaman farko idan za a tahiyar a ta uku nan ma ana so ka daga hannu to idan an daga fa bin ba ya ce muwajjahan wutunahuma mutum ya fuskantar da cikin hannuwan cikin hannuwan ba baya ba cikin hannu shine cikin tahi ko ya fuskantar da cikin hannuwansa ilal qibla zuwa ga qibla wannan shine sunna yace haza huwa sunna wa huwa sabitu anin nabi wannan ita ce sunna ita ce ta tabbata daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to kaga anan zaka gane kuskure mutumin da zai daga hannuwansa Allahu akbar to cikin kafin hannu yana kallon ina duk suna kallon juna da wanda zai haka ma kunnuwansa suke kallo ko an ce cikin ya kalli alƙibla wanda ita ce sunnar manzon Allah ya zama cikin tafin hannunka ya kalli alƙibla cikin tafin hannunka ya kalli alƙibla wannan ita ce sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a ne aka samu kuskure na wasu malamai mabiya masabar al-Imam Malik rahimahullah cewa idan mutum ya daga hannu idan ka duba hashiyatul imam al-kusuki al-sharh al-kabir babu fi bayani awqati salati mandubatu salati mujallad na farko shafin 247 ثم شرع في مندوبات الصلاة مشبها لها بالمندوب المتقدم فقال كرفع يديه هنا مغنى أكم مستحبين صلى الاتابين حاشية الإمام الدسوكي مصبر مالكية كما ارتقى النوى فيشي أي المصلي مطلقا hazuwa manki yi mutlaka in je mai sallah zai daga hannu daidai kafadarsa ce kawai sai ya ce buhuruhu ma bayan hannun lissama'i su fuskanci sama wa butunuhu ma cikin hannun lil'arfi su kalli ƙasa to ya za a yi kenan kaga haka za ka yi kenan ko wannan wata fahimta ta mazhabar al'imamu malik ina za a samu wannan hadisi subhanallah Allah ya samu gani matsala ta shida shine lokacin dagawa yaushe ne ake daga hannu al-imam an-nawawi a sharhu sahih muslim uh, mujallal shafi na 95 yake cewa amma waqtur rafi lokacin daga hannu yaushe ake daga hannu an samu hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da duk suke nuna mana haka kamar waɗannan da muka karanta bayani da ya gabata akwai riwaya da take cewa rafa'a yadaihi summa kabbara sai da annabi ya daga hannun sannan yayi kabbara sai da ya daga hannuwan sannan yayi kabbara kaga kenan kabbaran tana zuwa bayan an daga hannuwa wa fi sani akwai wata riwaya kuma kabbara sai da annabi ya kabbara summa rafa'a yadaihi sannan ya daga hannuwa kaga riwaya biyu ko sai da ya daga hannuwa sannan ya kabbara sai da ya kabbara sannan ya daga hannuwa riwaya ta uku kuma idan kabbara rafa'a yadayhi idan zai yi kabbara sai ya daga hannuwa ah, yana cewa Alimamu imamu nawawi ya kawo su duka waɗannan riwayoyi ya ce akwai fuskoki da jama'a suka ɗauka game da waɗannan hadisai na fahimta na ɗaya ya rafa'u gaira mukabbirin ne mutum ya daga hannunsa kada ya yi kabbara ya daga hannunsa kare ya kabbara wannan ya zo cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ثم يبتدئ التكبير مع ya اليدين lokacin da zai sauke hannun lokacin zai fara kabbara kaga kenan zaka daga hannuwan ba kai kabbara ba sannan Allahu akbar bayan ka daga sannan sai ka fara kabbara tare da saukewa wannan ya zo a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam fahimta ta farko kenan inda malamai su kai ma wannan hadisi wato kenan ba za ka yi kabbara ba sai ka daga yarfa ugayar mukabbir sai daga hannuwansa ba tare da ya yi kabbara sun mai yabtadi takbira ma'a irsalil yadayi lokacin sauke hannuwa lokacin zai fara kabbara yaushe zai kare yunhihi ma'a in intihaihi zai ƙara takabbara tare da ƙare saukan hannuwa hannuwa suna ƙara sauka kana gama kabba wannan fahimta da farko kenan babu laifi saboda hadisi ya nuna haka na biyu rufa gaira mukabbirin ya daga hannunsa bai yi kabbara ba sun mai kabbiru sannan ya yi kabbara waya dahu ƙarrata ne hannuwansa suna tsaye zai yi kabbara sai ya gama kabbaran sun mai rufin kuma sai ya saki hannuwa kaga kenan kabbaran gaba daya ba ta tafi tare da dagawa ko sauki hannu ba an fara daga hannuwa sannan Allahu akbar ya ka sauke hannu kaga tabbaran sai da an yi shi ne hannuwan suna tsaye shine qarratain wa kuma qarratani hannuwan nasu suna tsaye sannan sai ya kabbara bayan ya kabbara sai sake na uku yabtadi'u rafa min ibtida'ihi takbir lokacin da zai fara kabbara nan zai fara dago hannuwa wa huma ma'an ya ƙara su sauke hannuwa tare da ƙara ta kabbara kaga kenan Allahu akbar kaga da kabbaran da dagawan da karewan duka biyu sun zo lokaci guda to dagawa bai riga kabbara ba nan ma fahimtar babu laifi bisa la'akari da wasu hadisai na annabi sallallahu alaihi wa sallam arrabi'u na hudu yabtadi bihima ma'an ya fara dagawa tare da kabbara a tare yana daga hannu yana kabbara wa yunhi takbira ma intihai al-irsa yabtadi bihi ma ma'an wa yunhi wa takbira zai ƙara takabbararsa ya ce ma'a intiha'il irsal tare da ƙare saukarwa wal khamis na biyar yace wa huwa al-asah wanda yafi inganci shine yabtadi ar-raf'a ma ibtida'i takbir wal istihbab fil intiha mafi inganci shine lokacin da zaka ɗaga hannu zaka fara kabbara amma ka kare kafin ka sauke wannan kuma ba lilla akari bane wannan shine yafi inganci bisa la'akari da hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam in faraga min at-takbir qabla tamami ar-raf'i in ya gama kabbara kafin ya gama dagawa ko kafin ya gama saukarwa annan ba laifi wa in faraga minhuma hatta yadayhi wa lam yastadim ar-raf'a walau na aqwa ala yadayhi ko da mutum ba shi da hannuwa ko da mutum yana da hannu ya kamata ya daga su lokacin da zai kabbara saboda tabbatar da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam anan wajen saukar da hannu wajen saukar da hannu ba sharadi bane sai ka sauke hannunka kafin za ka sake daga hannu kuma kai yi ba sharadi bane wa idza wada'a yadayhi hattahuma tahta sadrihi abinda ake so dai lokacin dagawa ka fara da kabbara karka damu ina kabbaran ta kare la amma dai su fara tare wannan shi su inganci wannan shi fi inganci duk wanda ka dauka cikin fahimta nan babu laifi amma ka dauko kabbaran da tagawan tare inji al-Imam Nawawi Allahu akbar in ma ka kare kafin hannun ya zo sama ko kafin ka sauke wannan ba laifi bane amma dai a fara su tare shi fi inganci amma inda zaka fara dagawa kafin kai kabbara ka fara dagawa kafin kai kabbara ba laifi bane ko ka daga kai kabbara ka sauke tare ko ka daga kai kabbaran kafin ka sauke ko dagawa kana kabbara ka gama kafin ka sauke ko dagawa da saukewa a lokaci guda tare da kabbara wannan duk ba laifi bane kowane ya samu fahimta da kuma hujjoji na malaman sunna Allah madaukake musu rahama amma cewar sai ka gama sauke hannu sannan ka sake dagawa ka dora a kirji wannan babu hujja kai muhimmin abu shine daga hannu ba yi magana akan sauke shi ba babu wani hadisi da ya magana a kan sauke hannu bayan dagawa Allah ya sa gani don haka idan ka daga hannuwa Allahu akbar zai ka dora kirji kawai karka ce ka sauke kasa sannan a dago wanda nan ma ana samun kuskure wani ya tashi saukewan sai ka ji ƙaran yanda yake bugu rigarsa Allahu akbar wannan yana raba shi da nutsuwa in ka duba a asharhul mumkin mujallar na farko shafin 510 matsala ta bakwai Shi ne wuraren da ake daga hannuwa a sallah kamar yadda hadisai suka gabata hadisin abdullahi bin umar da hadisin malik bin huwairi annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga hannuwa lokacin kabbaran harama lokacin yin ruku'u lokacin dagowa hadisan abdullahi bin umar kuma da aka samu yana cewa idan aka gama zaman farko za a tashi nan ma annabi yana kabbara kaga an samu gudu kenan al-imam an-nawawi yace ajma'atul umma ala istihbab rabbil yadaini malaman sunna sun yi ittifaki ya kamata a daga hannuwa lokacin kabbaran harama wannan an yi ittifaki inda aka samu sabani shine daga hannuwa bayan kabbaran harama واختلفوا فيما سواها بايك كبرا هرما daga hannuwa mai hukuncin faƙada shafi wa ahmad wa jimhurul ulama min sahaba wa man ba'dahum shafi al ahmad akasarin malamai tun daga sahabbai zuwa ga waɗanda suka biyo bayansu suna cewa yustahabbu rafuhuma aidan inda ruku'i wa rafi idan za a yi ruku'u a daga hannuwa idan an dago daga ruku'u a daga hannuwa wa huwa riwayatun an malik kuma riwaya ce daga al-Imam Malik cewa shi haka yayin rayuwarsa al-Imam Malik yana daga hannuwa lokacin kabbaran harama ruku'u dagowa amma mazhabarsa sai zama ba ta aiki da shi akasari masu riko da mazhabar malikiya ba su wannan daga hannu li shafi'i qawlun annahu yustahabbu raf'u ma fi mawdi'in akhar rabi' Wahuwa huwa kama qama min at lokacin da mutum zai tashi daga tahiyar farko a zaman farko zai daga hannuwa wa hadha al-qawl cewa ana daga hannu bayan zaman farko babu shakka gaskiya ne saboda me baqad sahha fihi hadith ibn umar hadisin abdullah ibn umar ya inganta yayi bayani akan cewa ah, annan nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaf'aluhu annabi yana yin haka hadisin yana sahih al-bukhari ga hadisin abu humaydin al-fa'idi yana sunan abi sunan Turmizi bi asani da sahiha ibn al-munzir abu ali al-tabari min ashabina wa ba'd ashab al al-hadis. Uh, waɗannan malamai suna cewa ya kamata ya kamata yustahabbu aidan fi sujudi sujuda ma in ka dago kana daga hannu amma wannan shine mataki na uku wato daga hannu a sallah yana da matakai biyu kun uku mataki na farko shine daga hannu lokacin kabbaran harama wannan ijma'an duk malaman sunna sun yarda duk malaman sunna sun yarda ana daga hannu a lokacin kabbaran harama mataki na biyu shine ana daga hannu lokacin ruku'u da dagowa daga ruku'u wannan akasarin sahabbai tabi'ai tabi'u tabi'u sun yarda saboda hadisi da muka karanta sannan ga hadisin abdullahi bin umar wanda yake cewa idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama zaman farko zai tashi nan ma yana yana daga hannu yana yin kabbara so sai mataki na uku na daga hannu shine ana daga hannu bayan sujuda in kai sujuda ka daga ka daga hannu so anan ba duka malamai ne suka yarda da shi ba ba duka malaman sunna ne suka yarda da shi ba shine yake cewa al-imam an-nawawi yana cewa kamar abubakar al'imam abubakar ibn munzir kamar Alimamu tabari da malaman hadisi masu riko da hadisi su sun yadda ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yana daga hannu duk sa'ilin da zai yi kabbara kullama eh, yukabbir kullama khafaba yarfa'u yadayhi ma'a takbir manzon Allah yana daga hannuwansa in dai zai ce Allahu akbar to zai daga hannu an samu wannan riwaya amma riwayar karfinta bai kai waɗancan ba shi yasa kaga malamai ba su yi ittifaki akan wannan riwayar ba amma tana cikin sunan darimi musnadul imami ahmad an samu isnadi hasanun wanda albani yayi magana akai a littafin sifatu salatin nabi wa qala bi jama'a min as-salaf kuma an samu magabata waɗanda suka yi riko da wannan sunna kamar al-imam ahmad bin hanbal da sauransu sun yarda cewa hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga hannu duk sa'ilin da zai kabara saboda haka duk sa'ilin zaka ce Allahu akbar in ka daga hannu babu laifi amma mun ce matakai uku ne matakin farko ijma'a shine a daga hannu lokacin kabara harama wannan ba sa bani na biyu a daga hannu ruku'u dagowa da kuma bayan an gama zaman farko wannan akasari sahabbai tabi'ai sun yarda amma na ukun ne a daga hannu lokacin duk ilin za a yi kabbara ko da daga sujuda ne wannan ba duk malamai ne suka yadda ba saboda hadisan darajarsu ba ta kai waɗancan ba amma la'akari da cewa hadisi ya tabbata daga annabi to bai kamata kai faɗa da wannan sunna ba inda aka ce hadisi ya zo da matsala an samu malamai da suka ce hadisin yana da kyau an samu malamai da suka ce hadisin yana da kyau to ya kamata sai ka kyale wannan sunna ko da kai baka yin ta Allah ya samu gani domin kada a waye gari kana fada da abin da Annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam ya aikata ba dole bane kai shine daga uh, hannuwa a lokacin da aka yi sujuda ko zaka koma sujuda na'am hadisi ya tabbata mun yi magana hadisin yana sunan darimi musnad al-imam ahmad kuma shi kansa al-imam ahmad yana hakan al-imam tabari ibn al-munzir kamar ibn hazmi al-andalusi yayi magana akai a littafin sa al-muhalla malaman hadisi da dama suna aiki da wannan sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda an samu hadisin uh, Wa'il bin Hujr al-Habrami wanda yake siffanta sallar annabi Muhammad yana cewa kana yarfa'u yadayhi ma'a takbir manzon Allah yana daga hannuwansa tare da kabbara in dai kabbara ce annabi zai su sosai daga hannu don haka tunda an samu wannan hadisi idan aka ce wani yana aiki da wannan sunna ya kamata sai ka kyale shi ko da kai baka yi aiki da ita ba kuma yana da kyau a ce ko da yaushe inda aka ce annabi ya aikata abu mai kokarin aikata ko da ba mu lizince shi ko da yaushe ba ko da ba mu lizince hakan ko da yaushe ba Allah ya sa albarka cikin abin da muka faɗa kuma Allah ya mana gafaran kuskure اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تقوم به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك